بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ragowar abin da Allah ya ba ku na halal bayan kun cika wa mutane haƙoƙinsu da adalci shi ya fi amfani da albarka a kan ƙarin da za ku samu ta hanyar tauye mudu da ɓarna a bayan ƙasa in har ku mumine ne da gaske to ku yarda da wannan ragowar, kuma ni ba mai sa ido ne da ƙididdige ayyukanku ba ne har in ce zan muku hisabi. Mai sa ido a kanku shi ne wanda ya san abin da ke ɓoye da abin da yake a bayyane.